أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد إنقوى وإن جسكي سرارا متكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana yanzu a muna ashirin da tara ga watan safar ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi guda biyu na farko akwai muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu sannan akwai littafin taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta wannan ita ce halka ta talatin da shida ne ko da bakwai da bakwai ne ko wannan ita ce halka ta talatin da bakwai a mun ɗauko abubuwa a ƙarƙashinsu wanda malam ya nuna cewa waɗanda suke da alaƙa da dalilan da suke nuna cewa mutum yana girmama manzon Allah kuma yana son manzon Allah ya faɗi tabbinin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa taqdimuhu ala kulli bashar san annabi da gabatar da shi akan kowane mutum a duniya na biyu ya faɗi sulukul adabi ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shigar ladabi tare da manzon Allah na uku ya faɗi akwai tasdiqu fi ma akhbara gaggata annabi cikin duk abin da ya bada labari na hudu qira'at tana nan amma me Allah ke nufi da alhamdulillah rabbil alamin an ya mutsa ma'anar za a ganewa wannan hikima ta Allah subhanahu wata'ala ba za ta iya daukan haka ba kuma ba za ta iya ainihin wato karɓan haka ba shi yasa yana daga cikin lawazim na tsara alqur'ani akwai kuma tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sha bayani muka ce da yawa za ka ga suna cewa Allah ya yi alkawari cewa zai tsara alkur'ani a ina ne Allah ya yi alkawarin cewa zai tsara hadisi wala har wasu daga cikin ahalus sunnan mu zaka ji suna kafa hujja da wannan sai su ce maka alkur'ani Allah ya ce na inna nahnu da kira wa da hafi zuna mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu sa kara alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya fi kowa fasaha wajen magana mubasharatan yana nufin Alƙur'ani ne shi kadai fi kawo kalmar da bata da ihtimali yace inna nanu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafizuna magana ta riga ta kare magana ta riga ta kare a suratul isra'i da ya fara da yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سيتي وآتينا موسى الكتاب من با النبي موسى الكتاب للتافي الكتاب لنا idan aka faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab ta yaya muka gane a nan alkitab din at ne ta yaya muka gane a wancan alkitab ɗin alqur'ani saboda siyaƙi a nan an ce wa na musa alkitaba mun san littafin da aka ba annabi musa shine a taura nan wajen taya maka gane cewa alkur'ani ne saboda maganar annabi ake yi Allah ya ce lalzi an anzala ala abdihi walam ya ji Allah lahu iwaja muka gane alkitabu alkitabu amma wancan alkitab yana nufin attaura taura saboda yaƙin zance alkitabu yana nufin wato alkur'ani saboda siyakin zance da annaba ake magana waje allah hudun libanin isra'ila allah tattake domin duni wakila zuriyata man hamalna ma a nuhin innahu kan abdin shakura bayan da allah ya ce wa kadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn yayin da ya gama ya ce musu asarar rabbukum an yarhamakum amma wa in uttul uduna allah jahannama lil kafirin hasira yana gamawa sai ce inna hadal qur'ana ya lil lati ya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira malamai suka ce menene dalilin da bai ce inna hadal kitaba ba saboda tunda ya ce wa atina musa kitaba yanzu kuma ana magana da al'ummar annabi ne idan Allah ya kara maimaita kalman inna hadal kita to a iya samun iskali wasu su ɗauka ishara ne zuwa ga wancan littafin da annabi Musa Allah ya bace wa atina Musa kitaba yayin da ba a so al'umma ta fahimta ka kawai Allah sai karar kawai da ya gama sai ce inna hadal qur'ana yanzu babu wani mutum da yake da iskali a duniya ya san yanzu nan ba maganan taura ake yi ba maganan al-qur'ani ake yi to haka idan aka tashi ana so a kawo abin da yake da shi da waninsa zai iya shiga sai a kawo abu shi yasa za mu ga lokacin da Allah ke magana da matan annabi da yana so ya shigar da jinsin da ba na mata ma tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fa alaina wa matti'ukunna nunun nusaha wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima har Allah ya zo ya siya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in ta baitun na nun nuswa wala ta khada ana bil qawli ayyatma alladhi fi qalbihi mardu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyuti qulna wala tabarrajna nun nuswa tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna salata nun nuswa wa atina zakata nun nuswa wa atina allaha wa rasulahu nun nuswa sai ce inna hukumar rijisa halal baiki wa tsahira kun ta tsahira ya kai amfani da zamiri na kum a maimakon ankun don usulomin ƙwar'ani Allah yana so a shigar da wani jinsi wanda ba matan ba da an ci gaba da tafiya da shi akan haka ba wani mahaluki da ya isa ya yi zuwa ya shigar da namiji cikin wannan siyakin zancen amfani da lafazin ankun Shi ne ya bayar da damar wanda suke maza ne su shiga cikin siyakin zancen kuma muna iya gane haka ne dama idan an ce ankum yana ɗaukan mata da maza saboda a suratu ali imran da ya yace rabu balahum rabbuhum anni la uji'u amala amilin minku minkum din sai ce min da aw unsa wanda ya nuna cewa na mace da namiji duka in an ce minkum sun shiga ciki shi yasa Allah ya ce inna ma yuridullahu da yi zuhi an kumar rijisa an halal baiti wa tsahira kum ta tsahira don ka koma cikin suratu alhijiri nan ne inda Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna zikira. kafin ya ce inna nahnu nazzalna zikira, sai da ya fara magana da annabi cewa qalu ya ayyuhal ladhi alaihi zikiru. In na kala majnun kai dai mahaukaci ne kaga zikiru da aka saukar da wanda aka saukar wanda zikirin suna da alaƙa. to sannan Allah ya kara maimaita inna na na zannar zikira wa inna lahu zuna to ya halatta dama a wajen malamai ana iya ambatar abu biyu ko abu uku ko hudu kai ko biyar ma a kawo da mirin abu ɗaya zama yana wakiltar duka abubuwa da haka amfani da lafarin inna na hannu na zannar zikira ba shi yake nuna cewa ba a zikiru a nan kaɗi ya shafi ƙur'ani ne domin surar da ta biyo bayan ta bayan suratul hijiri, ita ce suratul nahl a suratul nahl Allah sai da yace bil bayyinati waz zubur sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da azzikir da yawa sai su fassara azzikir sai su ce alqur'ani wanda yana nufin mun saukar maka da sunna ne don ka wa mutane bayanin abin da aka saukar musu shine alqur'ani da haka in ka bi qur'ani zaka yi ta ganin gurare da yawa Allah zai ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar daga wurin ubangijin ku ma din siga ce ta in kana so ka san ma unzila duk abin da Allah ya saukar to sai ka kuma wa anzalallahu alayka kitaba wal hikma shine ma unzila din abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wanda qur'ani wahayi ne daga wajen Allah haka bayanin da annabi zai wa mutane na addini daga wajen Allah shi ma wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne da aka Allah ya saukar da alƙur'ani sannan ya saukar da bayanin alƙur'anin ta bakin manzan Allah kuma ya tsare alƙur'anin sannan ya kuma tsare bayanin da annabi shi fadiyar da wani matsayaci zai tashi yanzu yana so sai ya ruguza littafin al-Imam bukhari ku faɗa masa ku ci ƙaryarsa ta sha ƙarya al bukhari sama da shekara dubu ake kawo makwarmaki kuma sai ya baka da sannan littafin al Bukhari zai ci gaba da zaunduwa a matsayin littafi na sunna wanda za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi wanda kuma ya taso wa littafin yana so su ya iskaɗin darajarsa to ku jira ku gani kwanan na a imarat akwai wani wasu yinsu ko yanzu ka sa a intanet ka rubuta wasu yusuf za ka ga yadda abubuwan shi suka fara farko da sukan littafin al'imamul bukari ya fara ta yana karanta wasu lafiya lau yana da sai zai fara sukan littafin al'imamul bukari daga ƙarshe dama ɗan wata ƙasa ne ya tsallaku kuma ya samu kusanci da bin zai sarkin ƙasar amma daga lokacin da ya shiga sukan littafin al'imamul bukari Allah ya jarrabe shi da jafa'i sai da duk mutanen ƙasar kowa ya ƙi shi daga ƙarshe aka kwace jinsiyarsa ta ƙasar aka kori shi isa wannan wanda yake zagin al bukhari madama dama bukhari ba shi da haƙƙi a kansa to ku jira ku gani za ku ga abin da Allah subhanahu Ta'ala zai masa yawwa ba yadda za a yi mutum ya tashi ko aure bai ba ya yi tafiya ta fata kilomita dubu ashirin a ƙasa don ya ba addinin Allah kariya wani wanda ya zo kawai shi ta nuna wannan ya tashi ya ce aiwancin mutanen makaryata ne shine mai gaskiya ai bai taɓa yi waye na baina sura wa surayya bai taɓa yi waye so da haka wannan shine haka Allah ya tsara alqur'ani sannan ya tsara bayanin alqur'ani abu uku Allah ya ba annabin ma kariya ta ɓangaren matan shi wannan yasa duk duniya ba wanda zai iya da'awar ya ce ba za a auri matar shi ba sai ya mutu sai dai sufaye su ne za su ce daga cikin ladabin muridi a kan shehi kada ya kuskura ya auri matar shehinsa sannan na biyu Allah ya ba annaba kariya shekara ashirin da uku cewa zai isar da sabon Allah ba wanda zai iya kashe shi sannan aka ba shi kariya ta ɓangaren maganganun da ya yi ga addini shi sa an tabbatar da cewa babu wata al'umma da take da isnadi a addini kamar wannan al'ummar shi yasa malamai suka sashi ya zama to al-isnadu min ad-dini walau lal isnadu qala man sha'a ma sha'a fil islam ba dan isnadi ba da kowa ya zo ya faɗi maganar da ya ga dama yasa maganar cewa wa annabi ya haɗu da shehu tijjani kawai ya faɗa mai wannan magana ce wacce isnadin ta munƙadi ne yankacin isnadi ne ba magana ba ce da za a karɓi ta hanyar dalili wa himayatuha da kare sunna din minan ihalil mubdilina daga masu da'awar addini ma'annata yanzu kaman wannan zindikin ba zuwa yake ba da sunan zai ba annaba kariya amma sai yazo sai ya faɗi magana ta batanci wai a'a wai dalilin wai saboda kada turawa su ce ga kaza ga kaza ga kaza nan in turawa ba su faɗa a ƙur'ani a hadisi ba ai za su faɗa a ƙur'ani eh za su faɗa a ƙwar'ani ai wata harifin gali na da karkatar wannan waɗanda suke wuce gona da iri wata awilil jahili na kuma fassarar nan na jahilai karkatar wannan na jahilai farar da shubahatin sanadika da kuma rashin ɗin wata inina da waɗanda suke suka fi sunnatihi a cikin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa bayanu akadibihim wa da sa'isihim da bayanin karyarsu da abinda suka binne suka dassi na makirci akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in aka kawo wani abu na shubha aka dauka cewa akwai wani sabo yanzu da ake zuwa abu da shi na shubha sai dai kawai a canza masa riga a dawo da shi amma tuntuni malamai sun san abin kuma sun ba da amsa akan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا الدعاء بالنضارة تحسك انفسك لمن حمل هذا اللواء وان يدوك وان توتا تكرنت لسنة شدياتا بقوله دفع الصديق نظر الله مرأة Allah ka haskaka fuskan mutumin da sami minna shay'an ya ji wani abu daga gurinmu fa ballagahu ya isar da shi kama sami ahu kamar yadda ya ji shi sai ce farubba muballagi so da wanda aka isar masa da abu kuma zai zamanto a amin sami'in ya fi kiyayewa fiye da wanda ya ainihin wato ji abu sannan wa min zabbi an he aiki yana daga cikin kariya akan sunnar annabi An الرد على شبهات المستهزئين yin raddi ga shibohin masu iskili ga sunna din bima sabata min hadihi saboda abin da ya tabbata na shirye annabi fil wajen magana wa awal fi'l ko auki awal i'tiqadi ko abin da ake kudircewa na zuciya istihza'i adihim bil hijab kaman isgilin wasu da suke da hijabi yanzu kwanan nan wani abu ya fara Indonesia wata yarinya na ga wannan alhassan na husaini ya yi wata ɗan bidiyo haka akan abin nan musabaka ce aka haɗa ta ƙasa kuma wanda ya ce musabaka karanci a kudin riyal na saudiya za a bashi riyal dubu goma a ko nawa ne riyal dubu goma riyal dubu ɗaya a kudin najeriya na manta kudin yana da yawa wanda aka ci za a ba ta da ta kan kujerar musabakan za ta yi sai suka ce sai ta cire kabinta ga ta mutanakki ba suka ce sai ta cire kabinta sai ta ce baya da za a mata musamaha in ji matsala sai ta lasifika sa a ciki suka ce a ina ba wani maganin musama haka wani ita ce shi ne karar ne doka shine ta ce to ana asifa ina bakin ciki kwanan gasken gaske ba zan iya kara haka ba to wannan yasa ya motsar da abubuwa kyautar da mutane suka yi mata saboda wannan ya fi duk abin da za a samu a zan musabaka yanzu an yi insha'in wata musabaka da za a yi ta ƙasar sunan yarinya aka sama sunan musabaka eh wa man yattaqillaha yaj'al lahu makarata ba muna cewa a'a su abu yadda suka yi mata yadda ta ba da amsa wannan yasa yayi zamanto yana da mutunci karan gaskin gaske to kasse da alihim bil hijab kamar yadda za a samu wasu suna izdiri ga su musulmi ne da hijabi yanzu ku kalli tsarkatar da aka yi da wata yarinya ɗaliba kwanaki da ce karatun lu akan maganin sa hijabi kun sani a yola rigimar da aka yi ta yi ta zo ta wai kan magana hijabi a ƙasar nan ana ta rikici kuma a yankunan ma da yake na musulmi kamar isgale da hijabi au billiya ko gemu gemu eh yanzu dai tun da mata sun ce duk wanda ba shi da gemu to da shi da su duk ɗaya ne yanzu gemun har a cuci maza ma akwai a cuci mata kai yadda ake da a cuci maza mace ta sa rigan mama ko wurin roba to yanzu akwai gemu a cuci maza manna shi ake wallahi a cuci mata ko manna shi ake yi a gyara shi a sa masa mai ba za ka taba gane cewa manna gemun aka yi ba yanzu da gayu suna nan yanzu an koma ga aske a ajiye gemu ba dan Allah ba sai dan wai a mata suna son masu gemu yanzu haka ake tun ba yanzu ba da mata suke son masu gemu duk wanda ya ajiye gemu izini ake ya ce da Allah ka kalle ka yaro da kace ce kyanke so ka je ka aje wani abu wani biya yake a cikin eh kastihza billiya aw lihiya ko gemu eh ko gemu da qur'ani yayi isharar daga cikin annabawan Allah ta yana da gemu annabi haru. ya ce wa annabi Musa ya ibn um la ta'khud bi lihiyati wa la bi ra'si inni to an taqula bai bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli sannan ka zagaya ka gani duk wani shehu da za a yi maka hotonsa a manna kofar gida sai kaga shehun yana da gemu eh amma kuma sai ajiye gemu sai ya zama abin iskiri abin iskiri kuma yin cikin da suke sun gane ta wanda suke ajiye gemu ba suka tsufa da wuri ba binciken da suka kenan kwarai sun binciko yanzu ba ka ganin yanzu wanda ke yawan aske gemun shi ya kankare ya kankare ba ka ganin yanzu nan sai ga wasu kuraje sun fito mai wasu ma jami'an tsaro ne sai sun je sun nemo izini cewa ga cutar da ke damun su haka kawai Allah zai yi abu babu hikima ne eh haka kawai ai Allah ba zai abu babu dalili ba ba zai yi wa? to ajiye gemu isgiri an yi lokacin da da zaran an ganka da gemu to an ga tashin hankali to aw bi rafi izari fawqa al ne, ko da daga wando saman irin sahu aw bi suwaki wa nahwa ko da aswaki mun faɗa mun ce ga tafsirin shaw Ibrahim Iyas ko ranan nan mun karanta kuma za mu sake karanta yanzu saboda munasaba Shehu Ibrahim Iyasi haka ya faɗa ƙarƙashin wasu ya baka faɗa tufafin ka tsarkake su yace anil najasati yace kana al-arab larabawa sun kasance yutiluna zuyula wa yajhuna suna tsawaita tufafin suna jin su kuyala dan takama sai yace wa kana al-mustafa annabin zaɓi balarabe ne fa amarahu Allah an yutahhira bahu. sai Allah ya umarce shi ya tsarkake tufafinsa a sai annabi yanke tufafin nasa min nisfi safihi daga rabin kore sai ce fasara a hasana libasi sai ya zamanto shine tufafin da ya fi kowane tufafi hatta sara ya fa’alu na kama fa'alin Nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da larabawa suka dawo suna yi kamar yadda annabi amma yau duba ku gani duk wanda suke da'awar san annabi sunna ɗage wando ya ƙarta suke kan jiki kan ƙarfi an yi izgilin ala ka zo wani ya hango ka ya ce saki wandan an gama ruwan eh haka ake saki wandan an gama ruwan ko za a kwatanci a ce masu sa wandan ƙannan su haka ake wasu za su je wa'azi a wani ƙauye a kano wata lokal gama aka je aka shiga ƙauye aka ce musu kar su je wa'azin wasu mutane ne za su zo kowanne gemansa ya kawo kirji wani ma gemansa ya kai iya cibiya kuma wayannan mutanen don rashin mutunci ma kowa ya rasa wannan da zai sa sai wannan ɗaninsa shi kuma ɗan adam a kowanne ko cewa kai ana mari nan kuna so ba zai yadda ba sai in ya je an kifa man marin ya dawo tukunna sannan zai yadda cewa da gaske ana mari mutane an ce masu wai gemu a ya cibiya sannan wai sun sa wannan kannan su to ba su gane karatun nan ba suka ce to su za su je su gaje na farko tukun na mutane gemu iya kirji ko iya cibiya su suka je matsala ta farko sai zai ga dai gemun su dai normal ne irin yadda suka saba ganin ɗaiɗaikun mutane na ajiye gemu ba su ga irin yadda aka faɗa ba sannan kuma abin da ake nufi da wandan ƙannan su sun ga kawai dai ba su taka wandan wandan bai wuce irin sahu. shikenan kuma suka ji ana ta cewa sannan ta haziri na uku a hankali da su makiya annabi ne amma dai wani ya je ne dan ya kage mu iya kirji ko cibiya sannan ya gaya za a yi mutum ya sa wandan kanan shi kuma wani wando ne na kanan mutum suka je dai suka ga a akasin abin da aka faɗa musu shi ne muke ce musu kullum ku ji tsoron Allah ku daina yin ƙarya ko kun saba da mutum kar abin da ba shi bane ka jingina masa ka ce nashi ne ka gani wani hau ya hada makamancin wannan wal istihza'u bi sunnati sahiha yin isgiri da sunnar annabi wacce ta inganta as-sabitati kufrun kafirci ne wanda ya kurji min al-milla yana iya fitar da mutum daga addinin musulunci qala Allahu azza wa jalla Allah ya ce wala in sa'altahum wallahi munafikai da zaka tambaye su me yasa kuke fadar abu kaza wanda annabi ya zo da shi daga gurin Allah tunda ai tafiya ake yi za a je ta buka ko za a dawo wasu suka shiga cikin wata fila suka kukkutsa wannan ya ce wannan kaza da kulun na za su ce maka inna ma kunna na hudu wa dahu. ai mun kutsa cikin wannan almun ne muna yin wasa da wargi ne don ya ɗebe mana kewa a wajen tafiyar nan da muke Allah sai ya ce kulka ce musu billahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahdiquna su kuke wa izgiri Allah ce la ta'tadiru babu wani uzuri kada ka farka ba da imaninku kun farka bayan kuna da imani dan haka Allah ya ce inna afu an ta'ifatin minkum in mun yi rangwame akan wata jama'a cikin ku mun kawo da kai no azdu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah sai mun azabta da wata jama'a saboda mutane ne waɗanda suke mujrimai to wannan yana daga ciki da haka malam yace wattahawunu fi dhabbi wulaƙantarwa wajen kariya an rasulullahi akan annabi wa shari'atihi da kuma shari'arsa min al-khizlan alladhi yadullu azata afil iman yana daga cikin taɓarwar da ke nuna mutane imanin su yayi rauni aw zawalihi bilkulliya ko yana nuna cewa imanin fa zai iya gushewa ga baki ɗaya inda aka taso wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma da alahu duk wanda yayi da awan san annabi walam tazhar alaihi asarul ghairati alama na kishi akan dada abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah bata tabbata ba me yasa alfazazi yake cewa risnal huda anhu fa akrim bi irsihi ce yace warisnal huda anhu mun gaji shiriya daga annabi ce fa akarim da isri kai me ya kai girman abin da annabi ya bari maka gada daga gurin Allah sai yace to kufi na shirhi ibnil hayata wa basiri. a wajen yada shi zan karar da rayuwa ta gaba daya sai ce fa kam tsaba min kalbin bihi da kubsihi zuciya nawa ne ce tsarki bayan da ta lalace saboda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace daran nasu turran sidqahu yawma ba'si mutanen duniya gabaki daya sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakinahu fil nas lin nas husli sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hasada a cikin mutane ne haka duk wanda ya yi da'awar san abu sannan alamar kishinsa ga abu ba ta bayyana ba ala hurmatihi wa irdihi wa sunnatihi akan alfarmar annabi da mutuncin annabi da sunnar manzon Allah fa huwa kadibun fi da'awa wannan makaryaci ne wajen da'awar san annabi kana san annabi so na gaske kana kallon abin da ya dauki shekara 23 yana karantarwa an zo za a ruguza shi sai ka kama hannunka ka ce ba ruwanka kana kallon alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi matarsa ko ɗansa ka ce babu ruwanka kana kallon. mutuncin annabin ka ce babu ruwanka to ya mutum yake yi a li'a'immatul hadisi malaman hadisi suna da ainihin wato alqadahu almu'alla fi sunnati wato suka wanda yake maɗaukaki wajen tsarkake sunnar annabi wa tamyiz zai ba min al tsarkake abin da yake mai kyau da mara kyau wa fahsar ruwa wa ma'arifati ahwalihim da bincike akan masu ruwaya da kuma sanin halinsu duk dan a ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya shi ya ba wani wanda ya isa ya taso wa sunna annabi muna kallon shi zai ɗauko guduma ya ce zai baje ta mazara mai ido bai yiwa haka da wanda ya taso wa karantarwa annabi da ɗan da ya fito gidan annabi da jikan annabi da sahabban annabi da wanda suke alil baitin annabi ne ba wanda zai taso mu wani muna mazara mai ido ku taɓa duk abin da muka san yana da alaƙa da mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ga wannan abin wajibi ne gare mu sai mun kare shi mun ba shi kariya wannan shine saboda haka ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan wa hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh